Ayyukan manzanni Sura ashirin da uku Sai Bulus ya zuba wa ’yan majalisar ido ya ce, Ku uwana, har wa yau, a cikin zuciyata ba ni da shaka ko wani abin damuwa a kan rayuwar da na yi a gaban Allah. Da jin wannan, sai Hananiya babban firist ya sa waɗanda suke tsaye kusa da Bulus su buge shi a baki, sai Bulus ya ce masa, kai munafuki kai bango ne da aka shafe da farin fanti kai ma Allah zai buge ka ka zauna kana yi mini hukunci bisa ga koyarwar Musa amma gashi kuwa kana sa a buge ni abinda bai bai daidai ba bisa ga koyarwa waɗanda suke tsaye a wurin suka ce wa Bulus babban firist na Allah za ka yi masa zagi Bulus kuwa ya ce yan uwana ban san shi ne babban priest ba gama an rubuta cikin rubutacciyar maganar Allah cewa kada ka zage shugaban jama'a da bulus ya kula cewa waɗansunsu sadukiyawa ne waɗansu kuma farisiyawa ne sai ya da murya a majalisar ya ce yan uwa ma ba farisiye ne ɗan farisiyawa ga shi kuwa saboda na sa zuciya ga tashin matattu shi ya sa ake yi mani shari'a. Da ya faɗi haka, sai gardama ta tashi a tsakanin farisiyawa da sadukiyawa, har taron ya rabu kashi biyu. Gama sadukiyawa suna rike da ra'ayi cewa babu tashin matattu, babu mala'iku ko ruhohi, farisiyawa kuwa sun yarda akwai duka uku. Sai babban rikici ya tashi waɗansu malaman koyarwa Musa na kungiyar Farisiyawa suka tashi tsaye suka yi ta gardama suka ce, Ba mu sami mutumin nan da laifin komai ba, mai wa wani ruhu ko mala'ika ne ya yi masa magana. Da gardama ta yi tsanani, sai shugaban ya ji tsoro kada su yi kaca-kaca da bulus, sai ya ba da umarni cewa sojojin su sauka su kwace bulus da karfi daga hannunsu, su kai shi barikin soja, da dare ya yi sai Ubangiji ya tsaya kusa da Bulus ya ce, Ka ci gaba da karfin zuciyarka, domin kamar yadda ka shaide ni a Urshalima, haka kuma lalle ne za ka shaide ni a Roma. Da gari ya waye, Yahudawa suka yi shiri su kashe Bulus, suka yi rantsuwa cewa ba za su sha ba sai sun kashe Bulus. Waɗanda suka yi wannan mugun shiri kuwa sun fi mutum arba'in sai suka je wurin manyan firistoci da shugabani suka ce, Mun yi babban rantsuwa cewa ba za mu ci ba, ba za mu sha ba, sai mun kashe mutumin nan. Saboda haka, yanzu ku da majalisa, ku rogi shugaban sojoji ya kawo muku shi, kamar kuna so ne ku kare binciken maganarsa sosai, mu kuwa shirye muke mu kashe shi kafin ya iso. To, da ɗan uwar Bulus ta ji labarin shirin da suke yi, sai ya je ya shiga barikin ya faɗa wa Bulus. Bulus kuwa ya kira wani babban sojan Roma ya ce, Ka kai saurayi nan wurin shugaba, yana da wata maganar da zai gaya masa. Sai babban sojan Roma ya ɗauki saurayin ya kai shi wurin shugaban, babban sojan Roma ya ce, ɗan kurkukun nan Bulus ya kira ni, ya roke ni in kawo saurayin nan a wurinka, don saurayin yana da abin da zai gaya maka. Sai shugaban ya kama hannun saurayin, ya ja shi gefe ɗaya, ya tambaye shi, shi kaɗai. Me za ka gaya mini? Saurayin ya ce, Shugabannin Yahudawa sun shirya za su roƙe ka, ka kai Bulus majalisa gobe. kamar suna so su kara bincike maganarsa sosai, amma kada ka yarda musu don fiye da mutum arba'in daga cikinsu suna nema su kashe shi, sun kuma yi rantsuwa cewa ba za su ci ba, ba za su sha ba, sai sun kashe shi, yanzu kuwa a shirye suke suna jira ne kawai ka yarda. Sai shugaban ya ja masa kunne ya ce, kada ka gaya wa kowa cewa ka gaya mini wannan magana. Sa'an nan ya sallame shi, sa'an nan shugaban ya kira manyan sojojin Roma biyu ya ce musu, Ku shirya don za ku tashi zuwa Kaisariya da karfe tara na dare, tare da sojoji ɗari biyu da sojoji saba'in masu hawan dawaki da sojoji ɗari biyu masu fada da mashi. ku kuma samo dawakin da Bulus zai hau, sai ku kai shi wurin gwamna Felis lafiya lau. Shugaban sojan kuma ya rubuta wasika haka. Daga Claudius, Lysias zuwa ga mai girma gwamna Felis gaisuwa mai yawa. Mutumin nan Yahudawa sun kama shi, sun kusa su kashe shi, sai na yi sauri da sojojina na kwanto shi. domin na ji shi mai yancin Roma ne. Tunda ina so in ji laifin da suke zarginsa da shi, sai na kai shi majalisarsu. Na kuwa samu suna zarginsa a kan maganar koyarwarsu, amma laifin da suka ɗora masa bai isa a ɗaure shi ko a kashe shi ba. Da aka sanar mini cewa akwai wani mugun shirin da aka kula masa. nan da nan na aika da shi wurinka, na kuma umarci masu kararsa su fada a gabanka laifin da suka ga yayi. Saboda haka, sojojin suka ɗauki Bulus kamar yadda aka umarce su, suka kai shi antifatiris da dare, washe gari suka bar sojoji masu hawan dawaki su ci gaba da shi, su kuwa suka koma barikinsu, da sojoji masu hawan dawakin suka isa Kaisariya, sai suka ba gwamna wasikar, suka kuma bar Bulus a hannunsa, da gwamna ya karanta wasikar, ya tambayi Bulus ko shi daga wani yanki ne, da ya ji daga Kilikiya yake, sai ya ce, Zan saurari maganarka lokacin da masu kararka sun zo. Sai gwamnan kuma ya ba da umarni a tsare shi a fadar da sarki Hiridus ya gina.